udkhuluha bi salamin aminin za a ce masu yayin da za su shige su ko shiga cikin su cikin aminci da kubuta daga aibuka da aminci daga dukkan abin tsoro